kaga na farko su mutanen nan kowane ne bai fi karfin doka ba mu kuma namu dokokin an mana sassauci kwarai da gaske mu 'yan najeriya musamman ba mu da da'a kuma ni zan maka magana ne a madadin ni yadda ni na fahimci maganan nan na karanta mutanenmu na ga take-takenmu ina ƙasa na yanzu kusan shekara goma mutanenmu su suke ja mana quite alright mutanen nan suna da nasu laifin saboda ai ba yau ake zaune tare da su ba kuma mu ne jigon arzikinsu mu ne jigon neman kuɗinsu wannan maganan mutane da yawa ne sun tuntuɓe ni da yawan mutanen da aka kama hotels aka kai su an ce sai suka zo har suna hada parties an ce kuma kada ku haɗu da juna kun zo kuna haɗa parties to shine fa aka fara hayaniya da yake kasan wata mai baki to su ma 'yan ƙasar akan ɗau tsauraran matakai a kansu mutanen nan in ka ga yadda suke ma mutanensu idan suka yi laifi billahi dole mutum ya shiga hankali. ji dan najeriya mu ne zai zauna a china shekara hudu biyar baya da takardu ni na gani da ido na ya suke zama na lokaci mai tsawo haka ba tare da an dago su ba abin da suke yi in sun sauka daidai visa page in sai su yanke sai su laminator suna rike da shi kamar id card idan ba dan Najeriya ba babu wanda ke da irin wannan karfin halin. Hmm, lalle kam. Suna zuwa har ƙauyukan da ba lantarki su kwana can su ɓuya can. Duk ran da 'yan sanda za su zo mamaye har nan bai je in muka je salon in 'yan sanda za su zo mamaye sai ka neme su ka rasa tab. Ba za ka ga kowa ba. Tabɗi. Wannan abin da ya faru sai da na yi contact embassy na ce I hope we are safe ba wani abu suka ce ba komai. Kin san cewa wata rahajiya wani abu ma ana exaggerating quite alright. an yi mana ba daidai ba amma mu ma fa mun tsokana na ce muna ma kan tsokana. Banda laifukan saba biza akwai wasu laifukan da 'yan Najeriya kuma kan yi? In ka je Gwanjo mutanenmu ne ke robbery, mutanenmu ne ke ke ke drugs, mutane har wurin 'yan gudu evidence ni na gani da na je Gwanjo. Ni na gani. To dama kin ce za ki bugi jaki ne ki bugi taiki ta ina kuma su canawan suka gaza. Su ma nan ɗin akwai nasu kaga na farko babu exposure. har gobe batsi ne ana magana ya kalle ka kira sunanka in ba ya san ka ba zai ce maka ga a'a sai dai ce maka ga wai goren foreigner mm, wato bako foreigner na shine sunanka duk inda ka wuce yara za su rika nuna ka suna ga foreigner ga foreigner ga foreigner cin za ka ga labaran su kullum sun ba da gudunmuwa sun ba da taimako sun ba da shawara sun sun sun sun saka mutanensu suna da tunanin gaba ɗaya ma kusan numfashin afirka china ke basu saka wasansu bai tsawon irin wannan labaran na propaganda idan suka ganka sai ka ga sun dan canza fuska ko kuma sai ka ji an ce duk kudin da ake kai muku afirka bai ishe ku ba sai kun dawo nan kuma kun sake wani aiki ko sake kun karbi kuɗin mu dan su ma mutane ne wanda su ma suke da taurin kai ba sa jin magana in taurin kai ne mu namu democracy din malam ibrahim tsakani da allah inda za a tsara shi mu ma ya tafi da tunaninmu